yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah da ya sake dawo da mu wannan darasi na alwasayal minbariya littafin da wani bawan Allah ya tattara shi ya rubuto wasiyu da manzan Allah ya yi a kan mimbarinsa yana huduba muna cikin wasiya ta ashirin da biyu. kuma ita ce wasiyar da annabi ya ce iyakun wa shirkul ko shirkus sara'id na hane ku da yin shirka ta sirri boyayyar sir wato shirka shine annabi ya hadisi yake cewa mutum zai tsaya yana sallah ya ƙawata sallah ya yi iya bakin kokarinsa saboda ya san mutane suna ganinsa amma in shi kadai zai yi sallar ba zai yi ta yadda ya kamata na biya ce fa zalika shirku sara'i wannan shirka ce ta ɓoye. mun yi maganganu da yawa mun yi darasi wato kusan za mu ce na 177 ai da 97 yau za mu ɗora ne a kan darasinmu na 198 kamar yadda muka zo inda muka tsaya mala yake bayyana cewa yin kushu'i a cikin sallah wato ya zamanto cikin zuciya ba jiki ne kaɗai yake bayyana kushu'i saboda malam ya kawo da cewa duk da girman sallah da matsayinka da darajarta amma sai Allah ya amfani da wata kalmar fawai lil musallin ya ce saboda yura'una suna riya a cikin sallah wa yamna'una al-ma'una kuma suna hana ma amfani to yau darasin mu zai dora ne akan fadalla zalik mala yace hakan sai yayi nuni ala anna al-ibrata ya kamata a lura da shi kenan a cikin sallar dan adam da kushu'i laysat bi halaka bi harakatin zahira fa ba wai kawai motsin jiki kaɗai da yake yi ya tsaya kyan ya yi rukuku kyan ya tafi sujjada kyan ba shi kaɗai ake nema ba a cikin sallah an gane fa haula imala yace waɗannan da aka ambata na fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un ai kaga suna sallah ba motsin jikinsu ne kaɗai Allah yake kula da shi yace fa haula waɗannan mausuhuna Allah ya siffanta su bi annahum musallun cewa su masu yin sallah ne wa ma'a zalika tare da wannan au adu bil wayl sai Allah ya yi musu alƙawari da bane na azaba tare da cewa suna sallah wa huwa al wal halak in an ce fawailun kuma yana nufin azaba ce da halaka wannan kadu da rabuwar gayya a kansu li'annahum domin su sallu bi ajsadihim sun yi sallah ne da jikinsu kadai walam takhsha qulubuhum zukatan su bata ji tsoron Allah su kaga kenan an rasa wani babban bangare ko fa ajsaduhum yace jukkunan su fil masajid suna a cikin masallaci jukkunan su suke kuma jukkunan su bainas sufufi suna nan a tsakanin safu an hada sahu da su wa wujuhihim fiskokinsu kuma ila alqibla suna kallon alƙibla ne sai ma da yace lakin sai dai qulubuhum zukatansu kuma muwajjihatun ta fiskanci wani guri la ila Allah gurin Allah ta fiskanta ba subhanallah jikunan su a cikin sahu fiskokin sun kalli alƙibla, amma zukatansu kuma ta fuskanci wani guri wanda ba Allah ba mm-hmm. Allah Allah ka tsare walakin yace sai dai zukatan su kawai ilan nas zuwa ga mutane ne bukatar su shi da mutane su kalla su yaba yarjuna sana'a suna bukatar kirari da yabo wal madh da yabo da jinjina suke bukata daga wajen mutane an gane yarjuna matma'an dunyawiyyan suna kaunar kwaɗayin abin duniya su haza huwar riya mala ita wannan ita ce riya an gani a riya ita kuma riya ihtiyalun lidduniya biddin wata dabara ce wani boyayyen abu ne a wannan duniya wadda ake yin sa cikin addini Allah so ke mala ita almara'i shi mai yin riya yadlubu hazzahu nafsa yana neman rabonsa da karan kansa ya yi sallah ya nuna wa mutane ya yi sallah rabonsa da yake nema a yaba masa shine rabon karan kansa da yake nema almara'i yace mai yin riya yadlubu bi amalihi yana nufi da aikin da yake aikatawa abin da yake nufi da wannan aikin ghayra wajhi Allah al-karim ba yana nufin zatin Allah mai girma bane ba kuma yana nufin waddaral akhirati ba gidan lahira yake nufin da shi ba ar-riya'u ce wato ita riya wato kanaun? wani abu ne wani fage ne a zuciya kaddamun mayaudari an gane yahjibu wajhan kalihan yana yana tsare fiska fiskar da ta zamanto kaliha mai wahalar banza an gani mutumin da yake wahala yana aikata abin da ba shi kenan wa nafsan la'ima kuma yana tsare rai wacce take la'ima a bazzarki an gani wa qalban sada'an kuma yana tsare zuciya mai tsatsa saldan an gane ko ta zama kamar fako mara fitar da amfani da zuciya ba ba ta fitar da amfani arriya'u yace ita riya wato dila'un raqiqun wani abu ne da yake tsirowa mai wuyar ganewa saboda yana da wuya ka gane mutum yana riya an gane wani abu ne mai tsinkaya amma yana da wuyar ganewa an gane yakfa ba abu hafau ba'd irin wannan layi ko irin wannan abun da ya zamanto mai boyewa yana boye munanan abubuwa sashi sama da sashi riya'u ya ce riya zaifun kafidun wato zaifun wani abu ne kamar mai zamewa mai zubewa an ce za'ifun abinda ba shi abinda ya zubar da kima kawai shay'un wani abu ne mai zubar da kimar aiki Kafidun fi suq tijara wanda ya asara a cikin kasuwarsa a wajen cinikinsa arriya'u muhbitun lil amal riya tana bata ayyuka wal amal mala yace shi aiki kadi ya kunu fi ayunin nas zai iya kasancewa a idanun mutane aikin babba ne kabiran babba ne aziman mai girma huwa inda Allah hakirun amma wurin Allah wulakantaccen abu ne la wazna lahu bashi da ma'auni wala karamata bai da wata daraja wa kad kunu inda nasi haƙiran kuma aiki zai iya kasancewa wulakantacce ba mai girman daraja ba a idon mutane wa huwa inda Allah azim amma a wajen Allah aiki ne mai girman daraja wadda an yi shi dan shi Allah ne mala yace limaza saboda mai hakan zai faru li'anna sahibahu domin shi ma aikin ya butagi bihi wajh Allah yayi aikin ne dan zatin Allah za ga aikin ɗan kankani ne amma kuma ya samu sakamako mai girma saboda ya yi abin dan Allah waddaran akhirata kuma ya yi aikin dan gidan lahira fazza'iru ma da yace abin da yake a bayyane la ibrata babu lura wato da tsayuwar mutum kawai in an ga yana aikata aiki to wannan ba shine abin lura ba wa innamal ibratu abun lura a gurin Allah shine bil bilbafin abin da yake koyi a cikin ranku. lidhalik yace saboda haka fa innal insana yace shi lalle mutum lam yasbaha insanan wato mukriman ko mukarraman mutum ba zai wayi gari ya zamanto abin girmamawa a gurin Allah ba muktaran ya zaba bi kuwatihi da karfinsa la bi dakhamatihi ba kuma ana kallon mutum ne da girman jikinsa ba dan ya ci ya koshi ya zama kawai mai sutura ne mai kima ne ana kallon sa haka yace ba wannan bane abun lura an gane saboda haka kenan mutum ba zai wayi gari ya zamanto kawai ana girmama shi bainar jama'a ana ganinsa sa dan karfin sa dan jikin sa walau kana al'amru da abun haka yake to ai da kenan kananan mutane da ba su iya samun komai ba ko hmm. to amma kaga al'amarin da yake ba haka bane sai ya to kawai ikhlasin ka Allah yake dubawa a cikin zuciya wato da girman jiki ake kula da shi ma ne yace da al'amarin haka ya zama girman jiki kawai ake dubawa lakana fil baha'im yace da ya kasance a cikin dabbobi wasiba da zakoki ma huwa aqwa wanda ya to ya fi karfi wa atkamu minhu ya fi girman jiki daga sauran dabbobin da ne zai zamanto mai nasara kenan ko to amma za ka ga kuma zaki bai kai bujumi ba amma ya iya kashe abin nan ko so kenan aiki ba a girman jiki bane ba a sutura bane ba a mukami bane a ikhlasi ake waliza ma ne saboda haka lam takun samun rijali miqyasun fadlan jikunan mutane da adon su baya zamanta shine ma'aunin darajarsu a gurin Allah ba da wannan ake ba wala sababa abinan wato taqaddumihim ba kuma ci gabansu shi ake lura ba an gani wani ya ci gaba wajen kudi ya ci gaba wajen mulki ya ci gaba ba wannan ake lura ba sai iya yiwa wani matalauci ne ba shi da komai amma ya fi ka matsayi a gurin Allah saboda ikilasinsa da aikin ya ce to waɗannan duk ba su bane abin lura kama kala ahadu shu'ara kamar yadda ɗaya daga cikin wasu masu baitocin waka yi magana yace tarar rajulan nahif an gane dari fatazdari yace tarar za ka ga wani mutum an nahif siriri dan karen siriri mai kankanin jiki komaman mutum shine nahif ya sai ka wulakanta shi ka tozarta shi ka nuna shi ba komai ne. sai ma ne ce amma wafi aswabihi a cikin tufar da yake zaune yana bautar Allah shi asadun ya fi girman ya fi zaki girma da karfi a gurin Allah saboda ikhlasinsa an gane hasurun mai tsananin ƙarfi ne a gurin Allah amma in ka ganshi dan lage-lage shi ba komai bane ba da komai haka kana kallon sa a wulakance ashe ka karfa ne a gurin Allah saboda ya karfa su kansa da ikhlasi za ka kuma wani shirgege ne ko sai ce wa yi ujibuka ɗariri a tsariri shi ne ko kuma ɗariru wato a wani mai girman jiki zu haiba ma'abocin kwarjini wa yi ujibuka zai kawatar da kai waɗannan kalmomi suna da tsadar suna da wahalar abin nan kuma an gane butali sai ya zamanto cewa kana kallon sababba babba kana girmama shi saboda koshinsa da suturarsa an gane fa yaqlibu zannuka ar-rajulu wannan mutumin da kake kallon sa zai saba abin da kake tsammani a cikin girman sa da kake kallo gaba kadan asirinsa kamar zai tsoro kenan shi zai dawo ba komai bane yace laqad azzama al-bahiru bi ghairi lubbin yace zaka rinka ganin rakumi ya girma ba tare da hankali ba katon rakumi amma ma ci. to ina amfanin girman ka Yanzu na da hikimar magana ba falam yagun bil azmil ba'im wannan girman ta bai masa amfanin komai ba tun da karamin rakumi mai hankali ai ya fi shi amfani ko wani allah wanda ka gan shi katar rakumi ya haukace kila ka zama gudu za ka yi ya ce bugatu tsayin azzaluman tsuntsaye akwai azzaluman tsuntsaye a cikin tsuntsaye yace qubatu tsayi yace azzaliman tsuntsaye a cikin su ha farakan sune wanda suka fi kowa dogon baki an gani su suka fi kowa wato yana so ya nuna maka manya-manyan tsuntsaye da suke zaluntar kanana ai ba su da wani amfani watakila 'yan kananan tsuntsayen da ba su da wannan faratan da ba su da wannan abu kila su suka fi amfanarwa sai yace wa umma saqar an san shi shine kamar gaggafa an san shi a ba shaho bane ba zai kiya wata gaggafa wani tsuntsu ne wanda ya fi sauran tsuntsaye kamar shi ne kuma tsuntsaye idan yana tafiya saboda zafin zanen ta kowane irin tsuntsu da ka sani zai iya halaka shi ke za a ke taimaka manya-manyan su ne wanda suka fi dogon abin nan bakin su haka yake kamar kugiya na jin da kun gane ku ya fito to kaga su suka fi girma kuma su ne manyan azzalumai ba su zama masu amfani ba kenan ko yake irin waɗannan wa umar saƙarin wato maklatun nuzur ko wato shi ne makasa waɗannan irin tsuntsaye masu dogon bakin idan suka gamu da ƙananan tsuntsaye inda suke fara cafka a jikin ƙananan tsuntsaye shi ne makasar waɗannan tsuntsaye ko ya kama makogoronta ko wani abu yadda dai za ta mutu yanzu ga wannan girman banza ne ko duk da dai cewa abincinsu ne so ala ayyati hali abinda malamin yake so ya nuna maka ita ibada ba a girman jiki take ba ba a suturar ka take ba ba a mukamin ka kake ba na gwamnati ko na mulki ko na wani abu a'a zai iya yiwa kai babban mutum ne mai sutura iri daban-daban amma da wani talaka kusa da kai a sallah kuma ya fi ka daraja saboda yana da ikhlasi wannan shine abin da yake nuna duk waɗannan baitocin ya kawo su ne akan sai baka misali yace walaqad kana sadiqul umma sadiqul umma shine abubakar sahabin manzo Allah yace hakika ya kasance sadiqul umma shi wannan abubakar din khafifan ba yi da nauyi wana kamar ba mutum ne mai jiki ba nahilan kuma mutum ne dan siri lage-lage haka wa ma'azali zalika ma ne tare da cewa ba da nauyi siriri ne zina imanu abubakar da za a auna imanin abubakar akan sikeli bi imanin umma da imanin al'umma gaba daya la da imanin sa yarin jayi na mutane yanan ba a jiki bane abu ba a girman jiki bane ba kuma a sutura bane a ikhlasi abin ne na fata an gane wa kana abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya kasance min as-sabiqin al-awwalin yana daga cikin mutanen farko farko da suka yi imani na farko wa minal muqarrabin ko mm. yana daga cikin makusanta ila sayyidil awwalin zuwa ga shugaba shine annabi sallallahu alaihi wa sallama shugaban na farko da na karshe to ga abinda Uzaifa yake faɗa Kala Uzaifa ibn al-Yamani Uzaifa ibn al-Yamani yake cewa laqad alima al-mahfuzuna min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na san waɗanda suka rabauta masu girman matsayi an gane waɗanda suke mahaddata masu girman matsayi mahaddata na alkur'ani cewa anna ibuna mas'ud cewa dan mas'ud min aqrabihim ila Allah zulfa yana daga cikin waɗanda yake su kusa kusa da Allah ai manzilatan yana da matsayi a wajen Allah wa ma'a zalika yace tare da haka kuma shi dan mas'udun kana sagira karami ne kuma zahilan siriri ne ma kamar ana cewa mai shanyayyar kafa ne an gane da'im shi ne mutumin da wato lage-lage haka wani bangarensa kamar a shanye nahif nahiful jasad mai siririn jiki ne da ƙiƙus saƙai ne wato in an ce saƙai ne su ne waɗannan eh, makyanjama agara ko kuma ka ce kobri 'yan ƙobrin da sirara ne haka galami ko sirara ne ba su da kauri an gane fa'an zarbin jai wato habish an ibn mas'udin annahu kana cewa aka shi dan mas'ud ya kasance yajtana siwakan min al-arab wato wata bishiya ce arab gane a cikin asuwaki akwai asuwakin da ake kiransa arab ya fi kowane girman daraja to dan mas'ud sai ya hau kan bishiyar yana karyo wannan itacen dangin asuwaki wa mutane an gane faja'altu riha takfa'uhu sai iska ta zamanto tana lilo da shi akan bishiya iska tana kadawa yan kafafuwan suna rishi haka akan bishiya yana dan kadawa haka saboda bayi da nauyi sai bishiya tana dilawa tare da shi an gane fadahikal qawmu minhu sai mutane suka zo suna ta masa dariya irin da ya karya faro din nan gashi lange-lange ana kallon sa abin nan faƙala rasulullah sai manzan Allah ya ce ko mimma tafhakun me kuke dariya kalu suka ce ya nabi Allah ya annabin Allah muna dariya ne min dikkati saƙai saboda siriran takan sa. yan kafafuwan yan tsirara ne faƙala sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa in ji annabi lahuma as'alu fil mizan min uhud kafafuwan wallahi sun fi dutsen uhud nauyi a mizanin faranan tashin alkiyama a kiram wannan da aje wannan da mu aje darasin mu na gaba zai tsora akan warriya ko shirkun Allah ya tsare mu